yau goma ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu talatin da shida wanda kuma ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan shida miladiya ta dubu biyu da sha biyar a wani majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kahfi gabanin mu shiga tafsiri za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi akwai wanda yake tambaya game da ayar da muka fassara ko muka yi bayanin ta a baya wa zarabna ala azani fil kahfi sinin adada da Allah ta'ala yake cewa sai muka yi duka bisa kulluwarsu muka ce wannan kinaya ce ana nufin sanya bacci sa musu bacci mai nauyi wanda aka dakatar da hasa ta su ta ji ce ba ta aiki da game da suke bayani kuka ce mutum yana bacci dukkan wasu hawa da nashi da yake amma da su kan dakata amma ban banda hasa ita wannan tana ci gaba da aiki amma su sai aka dakatar da ita ya kasance ba ta jin wani motsi domin yawan jin kwaramiya da motsi da saututtuka zai gaba cin nasu ba zai yi nauyi ba ana barwa kusan kafar jinsa saboda sanar ne ake kayar da bacci za ka kira sunansa to zai tashi sai saboda haka wasu malamai suka ce sanan nan bacci yake kama dan adam duk cewa wannan iskin tajin su ne shi bacci har yanzu sirri ne ba wanda ya san sa ba wanda ya san hakikalin ya bacci yake to kawai dai sun yi istidafi wato sun wato dan yi amfani da wannan dama ta faɗar Allah wa zarabna ala azanihim da kuma hadisin da muka karanta na Abu Zar al-Bukhari wanda aka ambaci wani mutum a gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa yana hatta yanamu lailata hatta yusbih yana bacci da daddare baya tashi har sai asuba Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace zaka rajulun qala shaytanu fi udunayhi wanda mutum ne da shaitan ya yi fitsari a kunnuwansa biyu ta ce to ambatan kunnuwa a nan duk yana da jiniya da wannan aya wa zarabna ala azani to ne shi mai tabbaya ke tabbaya game da hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna ainiya ana bani wa la ilaha qalbi idanuwa na suna bacci zuciya ta bata bacci ko kuma cewa baccin annabawa tanamu a ayyunuhum wala talamu qulubuhum sai ga abin nan su suke bacci amma banda zukatan su to kamar yana ganin to ya za a hada wannan da wancan bayani to babu wani cin karo bare har a nemi ya za a hada su magana ce ta cewa ido baya idan annabawa za a ga alamar kamar bacci suke amma su ba sa bacci ko kuma shi karan da annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya tabbata a wannan hadisi na Aisha da take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idanuwansa su suke bacci amma ban da zuciyarsa da hadisin Jabir lokacin da aka turo mala'iku su zo su tsara zuciyar a jirgin annabi sallallahu alaihi wa sallam su fitar da dukkan wani rabo na nan daga ciki a cikin hadisin ga mala'iku suke cewa wasu daga cikin mala'iku suka ce ai bacci yake shi wasu suka ce a'a inda al'ayna na'imatun wal qalba yaqdan kidan da yake bacci amma zuciyar ba bacci take ba a farke take a farkin take to wannan yana nuna cewa lokacin da zai bacci ya shiga cikin mutum yana kama ido yana kama zuciya ba wai yana magana ta ina bacci yake shiga ba ba ana magana cewa bacci yana shiga ta ido ba shi ya sa har zai yi tunanin doya kuma can an ce wazara na ala azanin nan kuma gashi an ce ina ilayya ta bani. in bacci ya shiga jikin mutum gabobinsa gaba daya sukan yi rila ma'ana su ma duk baccin kan kama zarar bacci ya shige mutum yana ma fara da zai ci jikinsa ya mutu wani duk alamar barci ya shiga ko ina to annabi sallallahu alaihi wasallam anan yana magana cewa bacci baya wato tasiri zuwa a zuciyarsa kera illa iya kana tsayawa idan ne kawai idansa za a ganta a rufe idanunsa za a ganta a rufe amma zuciyarsa a buɗe take a farke take so kaka a ba magana ake ce ina bacci yake shiga cikin mutum ba ina wa ne sai ce to ai an ce wala ya namu kalbi sai kace to zuciya kenan shi ma yana shiga cikin zuciya bacci har yanzu wani sirri ne da dan adam bai gano hakikalinsa ba zai nuna maka cewa wa ma utitu min al-ilmi illa qalila da Allah ta'ala ya faɗa haka ne ya zama da ga wani abu da dan adam yake yi kullum ba har yanzu bai gama gane sirrin sa ba shi kuma wani yake tambaya game da addu'ar buɗe baki ana yin ta ne kafin an buɗe bakin ko bayan an buɗe bakin sau tsari mukan yi kafin a buɗe baki wato lokacin da rana ta faduwa da za a kira sallah to a lokacin aka za a addu'a to amma zahirin hadisan suna nuna cewa sai an yi sai an yi buɗe baki ake addu'a to ka sha ruwa ko ka ci da kabilan ka kamar yadda sunna ta ce ko baka samu ruwan ko baka samu kabilan ba ka dai yi buɗe baki da koma menene ne to a lokacin ne za ka ce zahaba zama'u wa sallatul uruqu wa tabatal ajru insha Allah ce kishirwa yanzu ta kare an ta zo karshe ta sha ruwa ka ka koshi kaga za ka ce kishirwa ta zo karshe wa sallatul uruqu jijiyoyin jiki sun jiki sun jika makoshi ya jika in baka ci komai baka sha komai bai na maganar kishirwa ta tafi ko jijiyoyi sun jika ba wani kana kana koshi saura ka dan kana faɗar abin da ya riga ya tabbata ne wasa batal ajru insha Allah in Allah ya kiya kada ya gama tabbata ya kiya mun kai lafiya amma muka sha ruwa wani abin zufa wanda zai ja ka karya azumin ka da yi za ka sha tabbatar ajru to abin da yadda hadisi yake nuna wa sai bayan ka sha to sai kai addu'a kai tawassuli da wannan azumin ka kai lafiya sai mai tambaya game da wanda nake tambayar cewa mutum ya iya bin liman sallar tarawih ko ta hajji. ya bi shi har karshen sallah har wuce sannan kuma in koma gida ya sake yin wasu na A annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ijaru akhira salatukum bil layl wajra ku sanya karshen sallar ku a dare ta zama wuce wannan shi aka fi so wannan baya hana baya hana wani lokaci idan mutum ya tashi ya buƙaci ya yi wasu na dafi kudu ya yi amma dai an fitar ya zama karshen abin da zai bari a sallar shi da wuce annabi sallar alaihi ya kasance ya kan tashi ya wasu rakawoyi guda biyu bayan wuce wannan ta ba wa malamai wasu malamai damar su ce ana iya yi amma dai abin da yake shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira zuwa gare shi shine sanya karshen sallar dare ta zama wuce in ka san cewa za ka sake yin wasu raka'o'i to in liman ya kai karshen abin da sai ka haƙura in ka je ka yi sauran raka'o'in ka yi wuce amma dai ka yi kwaɗayin ne zan karshen sallah ka ta zama wuce sai wanda yake tambaya shi bismillah tana cikin fatiha kuma wajibi ne sai an karanta ta a sallah to wanda shiga ya koma ga tafsirin da muka yi na tafsirin suratul suratul fatiha ya yi tafsirin suratul fatiha mun yi maganar bismillah shi wani bangare ne daga cikin daga cikin fatiha ko ko ba bangare ne a cikin fatiha ba ko ko bangare ne a cikin fatiha amma sauran surori ko mabuɗi ne wanda wannan shi magana raji da farko dai bil ijma a fatiha abin nan kai bismillah bil al-qur'ani ne kamar yadda zo a cikin suratul min sulaiman wa inna bismillahir rahmanir rahim saboda ka ce ijma wannan malamai sun haru akan cewa alqur'ani ce sannan magana mafi rinjaye cewa wani bangare na suratul fatiha ita ce ayar farko a suratul fatiha da ita aka bude suratul fatiha sannan kuma a sauran surori wasu ce wato yana zuwa ne domin rabewa tsakanin wannan sura da kuma sura da za ta zo gaba in banda tsakanin al'amfal da suratul tauba a nan ne babu ita amma duk sauran kamar inda hadisin abdullahi dan abbas ya tabbatar cewa fasil ce wato allah in ta'ala in ya aka kai karshen wata sura sai yakan kawo bismillah akan kawo bismillah dan ta zama rabewa tsakanin ta da surar da take da take zuwa wannan magana ita ce ta birjaye cikin maganganun malamai amma idan ka koma ga tafsirin zaka ji dogon dogon sharhi kwanakin kasar wani yana tambaya kwanakin kasar suna da iyaka matukar mutum yana halin tafiya sai ba ya zo da zaniyar zama ba ya zo gari da niyar zama dole ba shi da kasaro amma in dai ya je gari da niyar zai yi wasu bukatunsa ne ya tafi to ko kwana nawa ya yi zai ci gaba da yin kasararsa a bisa kauli mafi rinjaye akwai kaulin da yake haddari abin tsaye da abin da kwana hudu to amma kauli dai wanda ya fi karfin dalilai shine cewa kwanakin kasaru suna da alaka ne da kasancewar mutum matafiye ne ko kuma zaunin gari in ya zo da niyyar zama mutum ya ta da ɗauko iyalinsa ya kawo gari da shi cewa nan zai zauna da iyalinsa shi kenan kasar ta rabu da shi kenan amma matukar zuwa ya yi wasu bukatu da suka kawo shi zai yi kwana hudu kwana goma zai yi wata daya wata biyu yana da damar ya yi kasar matukar bai shiga talla a bayan ɗan gari ba in zai yi sallah a bayan liman mazaunin gari to dole ne ya bi liman a kai sallah har ƙarshe da shi wani ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi kasaru kwana goma sha tara a makka ya yi kasar kwana ashirin a tabuka kuma allah ta'ala ya ji ya haɗa hukuncin kasar ne da sha'anin tafiya وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة kun yi tafiya a bayan kasa ba ku da ba ku da ba wani laifi kan ku ku yi kasaru na sallah saboda da abin an jingina shi ne an wato jingina shi ne ga halin tafiya ga matafi ba halin kwanakin adadin da zai yi ba saboda ka wannan shine kauli mafi rinjaye kuma ka ɗauki kaulin jumhur waɗanda su suke ganin cewa kai ka wuce adadin kwana hudu to shi kenan kai kwana hudu sai ka ci gaba da shigewa mu dai ƙasar muke sai kuma wanda yake tambaya game da wadar Allah ta'ala da ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha sai kuma ayar da take gaba wasiqal ladina tagaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha cewa ya akai ayar farko ba a kawo wau ba aka ce futihat abwabuha sai kuma aya ta gaba sai aka ce wa kuti hat abwabuha na abin da sa kamar da malamin suke cewa a ayar farko suke ta tamo ta mu'minai wasiqa ta kafirai afwan ta kafirai ce ba a faɗi wa wasu ba wasiqan ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat buha. an gargada an kora waɗanda suka mutu zuwa ga jahannama zumara wato kungiya kungiya dodo dodo jama'a jama'a hatta idan ja'uha har sai lokacin lokacin da suka zo ko sai haka abuwa aka buɗe kofofin jahannama waɗancan kuma wasiƙar da fi ta ta rabbahum an gargada waɗanda suka suka ji tsoron ubangijinsu ilan jannati zuwa ga aljanna zumaran ƙungiya-ƙungiya, ta idza ja'uha har lokacin da suka zo wa futihat abwabuha alhalin an riga an riga an bude kofofinta kaga waɗancan sai sun je sannan za a buɗe saboda haka za a kora su sai sun je gabanta hujjatan bagatatan ba zata sai kawai su za a buɗe musu ƙofar jahannama ka san wanda ya fi ban tsoro wasu malaman suka ce dan kada ma wani abu na tsabar ta ma ya rabu yayin da za a buɗe ta a jira su zo da wata kila wani tiririn ta ta bayar to ba za a bari sai sun zo can da ita ana buɗe an ka kai kaɗa su tare saboda ka babu abin ce da na waɗancan kuma wasiƙar da zai وفيك الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها su kuma za a buɗe musu ƙofofinta tun kafin ba su zo ba tun kafin su karasu su su fara dandanar jin abin nan dinta su fara jin firirinta wuce mu fara jin da saboda ka sun kafin su ƙara su sun fara shiga ni'imarta kamar yadda ake wa mai ba abin da ake wa ake wa bako wanda za a tare shi ba sai ya zo ba za a buɗe inda zai karɓi gidan ba. a an gama buɗewa an shirya kawai yana zuwa ta zai bizimin da shiga ga waɗanda suke jiran sanan nan suka tsaye suna jiran sa a komar ba wai sai ya zo ba kuma ana ina makunci a je a nemo makunci kaga anan babu babu kulawa amma kafin ya zo an shirya komai an bude komar kawai shi ake jira ya zo kawai a wuce shi saboda haka su kafin su iso an ma riga an bude shi ne amfanin wannan wawudin wawu ce haliya kai wal halu an da zaba ha kad futihat bayan riga bayan da an bude babu kofata mala'iku suna jira yana zuwa sai salamun alaikum sun tun faskuruha kare sai wanda yake tambaya game da take ga mace da take al'ada cewa ya tafi matar tana al'ada to bai zai yi idan ta saku ta take ta tana al'ada ta saku kuma ka yi bida take take mace tana al'ada ya saba wa sunna sunna ta take shine mutum ya saki matarsa bayan ta yi tsarki bai kusance ta ba wanda ya ce sunna amma in tana cikin al'ada ya sake ta to yayi as-salatu bihi as-salatu bihi take na bid'a a gurin mafi yawancin malamai cikin yayi wanda kuma wani ce magana mafi linjayi mafi karfin dalili cewa sakin yayi kamar yadda Allah ta game da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatarwa da Abdullahi dan Umar saki daya yayin da ya saki matarsa tana cikin ita saboda ta sake ta tana cikin abuwa tana cikin tana cikin abin al'ada saboda kana sake ta tana al'ada to ta saku saboda haka sai sai sai kuma in akwai kome sai ka dawo da ita in ba a cikin cikin farko ba dan ba ba na uku ne da wanda da yake tambaya game da ya ga wasu idan liman ya yi sallama suna bin liman sallah liman ya yi sallama amma ba za su yi sallama tare da shi ba suna ganin kamar akwai wasu bukatunsu su ba su zama roƙo ba a cikin sallah saboda haka sai su jira sai sun gama sannan su yi sallama wanda ya saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya ba wa kowane mamu da yake bin liman Allah cewa ya bi limamin sa sau da kafa ya bi limamin sa sau da kafa wajen sallar sallam yana cewa inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi fa idza kabbara fa kabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka' dan sallar sallam an sanya liman ne dan ayi koyi da shi ko raka in yayi kabbara ko ba ku in yayi rukuku ku yi haka ake ce ya zama na kana yi bayan yayi kana yi bayan yayi amma ke kasance ya yayi sallama kai kuma ka bar wato kan yin sallama kana jiran sai ka gama abin da kake ya nuna zaman kanka nan ba tare da liman kake ba wanda wanda an saba wa abin da aka wajen ta maka na mutaba a ka kai wa liman biyayya a cikin koyi da koyi da kake yi da shi a sallah sai eh, wanda shi kuma yake tambaya game da tsayar sallah ga salloli biyu da ake haɗawa ya ce ya ga wasu za su yi irin haɗa salloli biyu saboda larura to in aka yi sallar kamar magariba za a tashi a kawo isha ita a kira sallah sunna shine ba a kiran sallah ba a kiran sallah a kiran sallah ana sanar da lokaci cewa lokaci ya yi yayin da za ku haɗa sallah kiran sallar farko za a kira mata sallah ita ce magariba wannan dama a lokacin sai ta biyu lokacin ta bai ba saboda wanda yake gidan wanda yake gidansa kamar mata da suke gidansu kaga su lokacin ta bai ba ko wanda yake gida misali mara lafiya a gida ko wanda ba yake da uzuri ba zai fito masallaci ko bai samu ya fito masallaci ba shi lokacin ta bai ba a gurinsa saboda haka babu magana a sanar da mutane zuwa lokaci yayi kuma da za ku haɗa sai ku yi ikama ku haɗa sallar wannan ne, za ka ga cewa ita da sallar kullum yayi barni a haɗa salloli kamar kamar sallah a muzdalifa za ga da sallar sallama in an zo muzdalifa majici ko majatan suka zo muzdalifa za su yi sallar magriba da isha za su kira sallah ɗaya kira sallah ɗaya ne sai su yi sallar magriba sai su yi kama ba sai su kira sallah za'i ba saboda haka babu kira sallah kira sallah tsakanin waɗannan alloli guda biyu wanda ya ce ya ga ya ji cewa yadda abin mai nafila mai farilla mai nafila sallah haka ne sai to idan ya kasance bai yi isha'i ba to shi ke cewa an yadda abin wanda yake mai nafi mai farilla mai fila shi to idan bai yi sallar isha'i bai zo bayan yi imamin da yake sallar tarawihi amma hurhuɗe yake hadawa wutri ya raka a biyu mai bakon ya zauna ya sallama sai ya miƙe sai ya yi biyu ya yi hudu sai ya sallama to shi ne shi tambaya cewa yaya zai zai zai iya bin shi sallah a haka ba za ka bin shi sallah ba za ka bi sallar ta idan ya zama ba za ka saba da taka ba idan ya zama akwai sabawa da taka to ba za ka bi shi a irin wannan ba saboda kai sallar isha'i akwai akwai kiriya tsakanin rakawoyi biyu ba ka a nan kaga shi ba zai zauna ba zai zama kiriya ba kamar ka zo ka samu mutum ne kamar wani ne yana tsallar zai yi sallar ba wani kuma zai yi tsallar shayi mai magarban ba zai ja ba saboda ba zai ba za su su haɗu ba ko mai shayi mai magarba ya shi ba za su haɗu ba saboda ka irin wannan sai kai tsallar ka sai kuma wanda yake magana cewa ya ji wai shin akwai hadisin da yake magana cewa salati ranar juma'a ya fi karatun qur'ani falala to ban san wannan ba gaskiya ban san hadisin ba dai san akwai hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kuma dan da yi masa salati lailatul juma'a da ranar juma'a yawai ta yi masa salati a daren juma'a wato alhamis da daddare ya kuma yin juma'a wanda ya zo amma fifi ta salati akan alqur'ani wannan ba? shi ba sa wannan hadisin ba sai kuma yan uwa da suke neman addu'a sai bisa wasu bukatunsu Allah ta'ala ya biya musu sa su a cikin addu'o'inmu Allah ta'ala ya biya musu bukatunsu na alkhairi akwai wasu waɗanda suka wata da ta rubuto tana maganar a taya tana addu'a ta samu mijin aure saboda duk wanda ya fi neman auren ta sai abu kamar zai yiwu sai kuma ka ga ya bashi an kuma a cikin ganinsa ko bai san ya ake masa ba ko kuma ta ce har yan uwansa ma haka saboda ka yi masa addu'a a yi masa addu'a Allah ta'ala ya ba su miji na kwarai za mu ci gaba da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعلم وَأَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ الساعة الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على لَأَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا الله تعالى يقول وكذلك أعثرنا عليهم ليجزاء وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق هكذا muka nuna wa mutane inda suke muka nuna wa mutane gurin da waɗannan samari suke da ya alamu an da wa'adallahi domin su san cewa alkawarin Allah ta'ala da ne wa anna sa'ata la raiba fiha kuma cewa lalle alkiyama babu shakku a cikin ta iz yatanaza'una amrahum bainahum iz yatanaza'una amrahum lokacin da suke jayayya tsakanin su dangane da al'amarin waɗannan yara game da al'amarin waɗannan samari فقالوا ابنوا عليهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا sai wasu suka ku tayar da gini akan su rabbuhum a'lamu bihim ubangijin su shi fi sanin halin da su suke ciki qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida sai waɗanda suka yi rinjaye game da al'amarin su sai suka tabbas wallahi sai sun yi masallaci a kansu daidai wannan ayar muka jiya inda muke maganar cewa wasu sun fage ƙarƙashin wannan ayar su hujja da ita akan al'amura guda biyu kabari na farko halarci gine kabari wato bayan an binda mutum a kabarinsa ko a gina wani daki a kewaye shi a cikin wani daki ko wata kubba a shi a ciki bayan kabarin nata. to wasu sun yi hujja da wannan saboda faɗar masu cewa ibnu alaihim bunyani ku yi gini ku tayar da gini a kansu suka ce wannan yana nuna halaccin a kayan da gini a kan kabari ko a gine kabari ko a yi masa rumfa ko a masa ta hanyar gini da ce wannan ba zai zama hujja ba sai daga yin haka akwai shek al'allama abdurrahman ibn yahya al-mu'allimi ya yi littafi mai suna imaratul kuburi fil masajid ba abin nan imaratul kuburi fi al-islam wato gina magabarta ko gina kaburbura hukuncin sa a musulunci ya yi doguwar magana amma za mu takaita magana da ya yi cikin magana da ya kawo wannan shubuha da wasu suka fake ita wajen halatta wa mutane gine kabari ba wai gina makabarta ba gine kabari a cikin abin da yake cewa a takaice a dunkule saboda littafin nasa yana da yawa amma a dunkule abin da yake cewa yace aka domin yakin ta wannan kisa. wannan kisa ta ashabul da yadda Allah ta'ala ya ba da labarin su za mu ga cewa wannan da suka aika zuwa cikin tari ya je ya kuma dawo kuma al'amarin su ya tsoro al'amarin Allah ta'ala ya fallaka su. duk ba a gaya mana ba bayan dawo bayan taho wasu alkur'ani bai gaya mana ba bayan ya taho da mutanen gari ya aka yi ya aka yi ya aka yi da ya faru alkur'ani duk bai mana wannan bayani ba kamar yadda a jiya muka yi wannan jawabi illa iyaka za mu fahimta akwai wasu ihtimalan ko wasu abubuwa da za su iya su faru su suka faru a lokacin ko dai ya kasance waɗannan ah, waɗannan ah, samari bayan shi wannan ya je ya shiga ya shiga wajen su sun fito sun zauna da waɗannan mutane mutanen gari sun kuma labarta musu duk abin da ya faru na labarin su an kuma tabbatar da ayar da Allah ta'ala yake so ya tabbatar a cikin labarin cewa dukkan wani wanda ya mutu Allah ta'ala zai iya tayar da jikinsa gangan sa ya kawo masa da ransa wannan aya ta tabbata ga mutane suka ji labarin su cewa ga tun lokacin da suka kwanta bacci gashi kuma Allah ya tsare jikunan su ya tsare komai nashi har zuwa wannan lokaci sai da ina shi su suka gama aka samu wannan aya ta tabbata samari suka koma cikin kogo wannan tsoron da Allah ta'ala ya sanya a inda suke wanda Allah ta'ala ya ke cewa lahu ta'ata alaihim la wallaita minhum firara wa la mawlaita minhum ru'ba wannan tsoron da Allah ta'ala ya sanya a gurin sai ya sake dawowa kamar yadda yake a farko saboda haka mutanen da suke waje ba za su iya shiga ciki ba za ka suka yi ta jira ko yaran za su sake fitowa ba su fito ba suka jira in kwanaki ƙarshe ka shiga dan jama to yaran komawa suka shiga bacci kamar yadda za su ke ko ba abu zuwa su kai wannan ihtimal na farko kenan probability na farko kenan ihtimali na biyu ya kasance wannan tsoron da Allah ta'ala ya sanya na gurin Allah ta'ala ya ɗauke shi da mutanen aka zo gaba ɗaya aka shiga cikin kogon wannan ayar da ubangiji ta ala yake so ya tabbatar hujjar da yake yake so ya tabbatar da cikin su ta tabbata ga wannan mutane sannan su kuma samarin su ce kowa ya fita a fita aka fita sai kuma tsoron da Allah ta'ala ya sanya a kogon sai ya sake dawowa saboda haka mutane ba su iya komawa suka shiga cikin kogon ba za ka basu ji ban sanya yaran suke ciki ba suka jira suka jira ko yaran da za su fito ba su fito ba karshe suka shiga wancan tarabbi shin sun koma bacci ne kamar yadda suke a jira ko ba Allah ta'ala ya karɓi rasu ihtimali na na uku ya kasance matasan suna tare da mutanen bayan sun gaya musu kinsa su da komai da komai sai suka koma suka kwanta suna kwantawa sai wannan tsoron da yake cikin kogon sai ya dawo haka mutanen da suke tare da shi sai suka fita abu da suka basu suka fita suka tsaya suka jira suka jira ko yaran nan za su tashi su fito ba su dawo ba su zan sun fito ba dan ma suka ci gaba da tsaron jinsu cewa to ko sun koma baccin ne kamar da ko kuma sun mutu wanda wannan shine ma'anar rabbuhum a'lamu bihi ubangijin su ya san halin da suke ciki sun koma barcin su ne na farko ko kuma a'a sun mutu don ba su san irin halin da suke ciki ba akwai wani probability na gaba wanda shi yana da rauni ce a gaban su yaran suka koma bacci su kuma suka yi ta kokarin su tayar da su tayar da su amma ba su tashi ba saboda ta suka fito suka bar su to inda a ce sun ga haka ai a nan za su iya tabbatarwa cewa sun mutu ko suna da ba za su ke rakuhum a'lamu bihim ba cewa rabbuhum alamu bai ya zo suna karatu yaran nan a wani yanayi suke su ba su sani ba ubangiji kawai shi ya bar wa kansa sanin wannan to kaga anan idan suka ce ibnu alaihi buryana ku yi gini ku ta da gini akan suna nufin a ta da gini akan makamarta ba su tabbatar da mutum ya mutu ba kaga ba maganar makamarta ake ba maganar wasu ne da suke cikin kogo ba a san yanayin da suke ciki to a tayar da gini wanda zai rufe bakin kogon kada a bar shi a haka sun yi kwana da kwanaki shuru ba su shi komai kuma sun fashe musu ba za su iya shiga inda suke ba to ai gini don a tsare su kada nan ba magana ake akan gini kan kabari ba ina kabari yake ai sai mutum ya mutu ne ake cewa an yi an yi masa kabari sannan kuma a ce an yi magana shi to ba a yi maganar zabarin ba ma ba a yi maganar mutuwar ba ma ce za a yi gini ba magana ce ta aiki ne akan kabari ba tunda babu maganar ma an sun tabbatar da an mutu wannan tana yi maganar kabari sannan kada a manta cewa su waɗannan matasa ba a cikin farfajiyar kogo suke a cikin sahanin kaji suke ba a wani makabari da aka sasa a ciki ba a yi rami aka sasa a cikin farfajiyar kogo suke da za a yi gini ne za a yi a ƙofar kogon ginin zai kasance ne a ƙofar shiga kogon to kaga anan ba gini ne irin kai gini a cikin kan kabari ba ko ka zame gabari da gini a bakin kogo za a yi za a yi za a bita saboda masu ginin ba ya ba su shiga cikin kogon ba bare har su yi gini a ciki a ce sun gine kabarin su saboda ne saboda ai gurin Allah da Allah ya sanya tsoro a ciki wala mudaita minhum ru'ba saboda kaga ba ruwan ma a shiga bare a ce an shiga ciki an gina an gine musu kabarin a bakin kogo aka yi abin nan saboda kaga yana kama da makabarta wani kokon ya zama kamar wata mazabarta ce kuma da za a zagaye a idan zancin mazabarta kaga ba cewa an yi gini akan kabari an zagaye mazabarta to su ma da kokon yana da baki yana da kofa to aka gine kofar kokon kaga ba cewa an yi gini akan kabari haka wani ma shi ma a yi masa ɗaki kamar kamar shi ma a kabar shi ne saboda haka idan ma muka ce ko da za mu ce ma su sun tabbatar da cewa yaran sun mutu sun tabbatar da cewa yaran nan sun mutu to wannan ginin da za su yi daidai yake da ce ga wata ga wani kabari wani bangaren sa ya ya fashi ya rushe ko da shi sai a karfi saboda haka tun da kogon dai gaba sai kamar kabarin su to kaga ba zai yi abin su a fili haka ba haka ta rufe bakin kogon sai zama gaba ɗaya kogon ya zama kamar kabari kaga ina makarar wani ya zo ya yi masa kabari a rufe shi kuma sannan a zo a yi wata kubba kansa ko ban da wanda ba akwai abin da wasu malamai suke faɗa cewa zai yi ma gina duk da ake magana irin gini ne da za a yi ba wai gini ne na irin wanda za a yi wa kabari ba a gini ne da za a yi shi a gurin da ya zama alama ta tarihi alama ta tarihi to kaga in gini ne wanda zai zama alama ko wanda zai zo ya gane cewa wannan gurin akwai wani abu da ya faru ko kuma a akwai labarin wani samari to za a yi shi ne a gurin da yake kowa da kowa zai gani za a yi shi a gurin da yake a abin da ina ne ya fi dacewa kowa da kowa ya gani saman dutsen a yi gini a saman dutsen ko kuma a yi shi a wajen a wajen kogon ta yadda mutum ya taho zai hango kuma wannan shi ya fi kusa da da kalmar ala da aka yi amfani da ita a cikin ayat da Allah ta halatta ibnu alaihim ala ala kaga yana nuna istila wato akan ya zama akan dutsen akan koban ku yi wani gini المؤذن هنا شوى الحق الذي لا ريب فيه جزية باب شكا أشكتا أن المراد فيه البناء لسد باب التعدي أبن أجل في شيء ginin da za a rufe kofar wannan kogo wara su suka fi yake amrun zaruri saboda a boye gawo wasu su waɗannan yaran wani abu ne wanda ya zama ya zama tilas ba zai yi abar gawo su a fili ba لا بد منه وحمل البناء على هذا الامر الضروري افضل من حمله ala شيء اخر ka dauka gidan da akai akan wannan darurar ce ya fi ka dauka an yi gini ne kawai saboda a gine gabarin su wanda wannan shi ake magana a kansa saboda ayar ba yadda za a yi ta zama hujja ga wani wanda zai zo ya gine kabarinsa bayan an yi kabari kuma a gine kabarin a yi masa layi ko a yi masa wata wata kumba wani dum haka wani abu na farko ce abu na biyu da da wasu suka yi hujja da wannan aya ke a kansa shine halaccin yin masallaci shi kuma saboda maganar allazi na galabu ala amrihim da nattakhidhat alaihim masjida wannan hujjar malamai da yawa sun yi watsi da ita malamai da dama sun yi watsi da wannan hujjar kaɗan daga cikinsu akwai imam abu abdullahi al-qurtubi a cikin tafsirin su jami'ul jami'ul ahkam al-qur'an a ciki yake cewa fatighazul masajid ala al-quburi والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تدبرته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز. يكي cewa. yin masallatai akan kaburbura ya sallah a cikin makabarta ko gini akan kabari Ina zai da zalika da sauran abubuwa irin wannan abinda sunna ta zo da hanawa ya ce to wannan abin abin hanawa ne la ya zuzu bai halarta ba sannan ya kawo hadisai waɗanda suke magana akan hana waɗannan abubuwa wanda za mu karanta wasu daga cikin su gaba ibnu rajab alhambali sharhin sahih bukhari da yayi mai suna fatul bari lokacin da ya zo شرح آه، باب الإمام آه، البخاري يقول كله من شيء ونفس قبور المش نفس قبور مشركي الجاهلية و ويتخذ مكان مكانها مساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وما يكره من الثلاث في القبور. قال الامام البخاري يقول لا من الجامع الصحيح يجي سوى tone kaburburan mushirkai wanda suka mutu a jahiliya yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai yi masallacin sa a Madina wurin da zai gina masallacin wata tsohuwar makabarta ce da a zamanin jahiliya ake binne ake binne mushirkai a ciki saura ka da aka tashi sai yasa aka bashi sauran kasusuwan waɗannan rawoji aka share gurin sana aka gina masallaci shi to da kuma a rika yin masallaci a rika yin masallaci akan kaburbura ko a daidai a abin a makabarta cikin makabarta yace da kuma domin faɗar annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa la'anallahu yahud da ka zo kubur anbiya'in masajid Allah ya lance hudawa da suka bayar da kaburburan annabawan su masallatayya da abin da ake sana'antawa na yin sallah a cikin kaburbura da ibn rajab sai yake cewa masulul bukhari bi hadha al-bab abin da bukhari yake nufi da wannan babin كراهة الصلاة بين القبور وإليها هذا ينسلى مكان قبر كرة وكما أتى قبري قبع يسلى واستدل لذلك بأن اتخاذ القبور مساجد حتى هو من شريعة الإسلام يكما هجة أكن هكا cewayin masallatayya a makabarta baya daga cikin shari'ar musulunci bal min amalin yahud a aiki ne na yahudawa وقد لعن الله على ذا لعنهم الله وقد لعنهم صلى الله عليه وسلم على ذلك كما النبي صلى الله عليه وسلم يا لأجيت أكن حكم وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه الحديث كما القرآن يا نون إلى الأبد حديث ينونا سوى yahudawa suna yin mai da kaburburan abin da annabawar annabawansu yahuda da nasara suna mayar da kaburburan annabawansu da sadahan bayansu masallatai wa huwa qawlu Allah azza wa jalla fi qissati ashabil kahfi shine abinda Allah ta'ala yake faɗa a cikin mutanen kogo qala alladhina ghalabu ala amrihim اتخاذ القبور وجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل اهل الغلبة على القبور انا سي الله تعالى يسنيا فيرجع مقبرتا مسلاجي wani aiki ne na masu nuna karfi masu masu masu haɗa faɗa a ji ko waɗanda suke da iko a hannunsu وذلك يشعر أن مستندهم القهر والغلبة واتباع الهوى wannan yana nuna maka cewa abinda suka dogara da shi ba hujja ba ce abinda suka dogara da shi shine tsaru nuna karfi suna da galaba da kuma jin sun zuciya wa annahu laysa min fi dalil ilmi wal fadli bil muttabi'ina lima anzala Allah ala rasulihi min kuma wannan ya nuna cewa ba aiki ne na masu ilimi ba masu falala waɗanda suke bin abinda Allah ta'ala ya saukar wa manzanninsa na shirya hakanan al-imam sana'ani a cikin littafin sa at-tawhid sharh al-jami' al-kabir yake cewa amma qawluhu ta'ala qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida yace wannan ayar da take cewa waɗanda suka yi jayi daga al'amarin su suka ce lalle sai mun yi masallaci akan su yace abbayi wa annal masjida laysa ala nafsi mahallihim zahiri yana nuna cewa ba a kan kaburburan aka yi masallacin ba bal ala babil a waje ne a daidai kofar shiga wannan kogo ala annahum laysu maqbulina bal barizina ala zahiril ard sannan kuma su inji sana'ani sannan waɗannan su waɗannan matasa ba a cikin kaburbura suke ba a fili suke akan damarin wato kasa kama wa sama Allah ta'ala kamar yadda Allah ya sifanta su laysu dakhilina fi ahadithil qabri saboda haka ba za su shiga cikin hadisan kabari ba ثم الظاهر يتسنى الظاهر إلى نون أن المتكلين عليه مسجدا ليسوا من أهل الإيمان ما سين yin masallacin a kansu ba mumini ba ne illa kala sai idan wani ya ce inda Allah ta'ala karrara kai da suka ce da nan na alaihim masjida Allah ta'ala bai so ki suka faɗa ba don haka wannan ya nuna halalci walau kana da ma da Allah ya abin haram mai Allah ba zai yi shiru ba ya ce ce to abin da suka yi ba daidai ba ne ya ce fal jawabul awwal to sai mu koma ga ansar farko shi ansar farko shi ne ba kabari ba ne don haka ba magana ce akan gina masallaci a makabarta ba duk cewa mun furin jari da cewa masu imani ne musulmi ne a kan cewa ba musulmi ba ne haka nan al'alamatul alusi a cikin tafsirin da ruhul ma'ani shi ma da ya zo daidai ga wannan ayar ya kuma kawo wannan shubha da wasu suke makalewa wannan aya wajen halatta halatta gina masallatai akan kabar kaburbura da yake cewa laisa fiha aktsaru min hikayati qawli ta'ifatin min an-nas wa azmihim ala fi'li zalika yace ba wani abu a cikin wannan aya sama da an kawo maganar wasu mutane da niyyar kudurin aniyar da suke cewa za su gina masallaci yace kawai wannan aya abin da ayar take cewa walaysa kharijatan makhrajal badhi lahum kuma ayar ba wai tana yaban su bane ba wai maganar yaban su ake ba wal habd ala ta'sibi ba kuma kwadaitarwa ake kai ma kai koyi da su ba kamar da lam yaskut an sahihin ma'suma ne ce to da har bai tabbata a cikin waɗannan mutane akwai wani ma'asumi wato wani annabi ba la yakunu fi'luhum fadlan an azmihim ala mashru'iyyati ma kanu bi sanadihi aikin da suka yi ba ba ballantana ma kuma niyya ce yi. to wannan ba zai nuna shari'ancin abin ba ai ba annabawa bane kamar a ce ne a baka labarin cewa wasu musulmi sun yi kaza sun yi kaza wannan hujja ce a musulunci ba ita ce hujja a musulunci ba abin da yake hujja shine abin da ya zama wahayi ne wahayi ne alqur'ani ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam yace wa mimma yuqawwi illat al-nusus bi sayli al-qawl bi anna al-murad fihim al-umara wa al-salatin kama ruwaya an da. kana yace kuma abin da zai kara karfafa rashin yadda da waɗannan mutane da suka ce da nan tafi zanna alaihim masjida abin da aka roto na cewa masu mulki ne su suke su suke wannan magana kamar yadda kata da ya ambata to kaga shi ba ba wai malaman ma cikin al'ummar bane suka faɗa haka masu mulki ne kawai suka faɗa haka wa ala hada ni shahid an yaqula ma da yake to wanda ya cewa inna sa'ifata dula kanu mu'minina alimina bi adami shari'ati bi adami mashru'iyyati al-masajid al-qubur wani na iya cewa wato kungiyar farko wanda suka ce ibnu alaihim rujana mu'mine ne wadanda suke da ilimi a game da cewa ba daidai ba ne ba daidai ba ne a yi masallaci da kan kaburbura fa sharu bil bilahi ala ala babil kahfi wa tabi'i sai suka ba da shawara cewa to a yi gini a kofar shiga ba dan a rufe shi wa kafin taru da al'asabi lan kada a je ana shiga wurin waɗannan bayan Allah yadda za a iya cutar da su falan yabbali umara minhum umara minhum amma sarakunan sai ba su karɓi wannan shawaran ba wa gaba hum zalika wannan ma ya ba ta musu Ba wa hatta aksaru a ittikhad al-masjid har sai suka yi rantsuwa cewa wallahi sai ma mun yi masallacin na shida akai shiru الأولين عندما لم يشيروا بالجمع مع أن الظاهر Ya ce ta تايو su jami'ar farko so da jama'a ta farko ba su gane shawarar cewa abin da waɗannan ba samari ba duk da cewa abin da yake da shari'a shi ne abin da su wanda suka mutu a abin da su kuma an da huwar mashiro inda na fi fi kamar yadda mu ma wata biyar su dan ne shi ake yi ya adami ta haƙƙoƙi mai su ba su je abin da su ba saboda ba su da tabbas cewa sun mutu ومنعهم من تحقيقه أنه لم يقدروا على الدخول على عليهم kuma abin da ya hana tabbatar da yaran sinadarin ko sun mutu ba za su iya shiga ba saboda tsoron da yake kansu kamar yadda aka ruwaito kamar yadda abdulrazzaq da ibn munzir suka ruwaito daga wasi ibn munabbi Allah ya jefa musu haiba yadda ba za a iya matsawa kusa da su ba bari a tabbatar da ransu ko sun mutu da ko ba a tabbatar sun mutu ba to bai kamata a ce an yi rani an rufe su ba wani haza kanu sai don haka suka ce rabbuhum da bihim ubangijin su ne ya fi sani ya fi kowa sanin halin da suke ciki kun san akwai waɗanda suke ganin ma ai suna nan dare har yanzu ma suna nan dare kuma za su fito su ce tsarin mahadi in a mahadi ya bayyana su za su taimaka masa wannan magana magana ce da bata inganta ba babu wani wanda Allah ta'ala ya sanya masa dadewa irin wannan wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda saboda ka babu magana cewa suna nan ta haka wannan ko da an ambaci ko da wasu sun faɗe ta magana ce mara tushe mara tushe shi yasa ah, al-alusi a cikin littafin da ruhul ma'ani ya kawo ta domin ya rushe ta ya kawo ta domin ya rushe muna cikin wani zamani na zara'i na jin abubuwa hakin abubuwa saboda aka ba mamaki daga wasu samari da janjami su ce maka su ma kuma za mu kaji a yi ta gwagwagwa da su kuma ba abin mamaki ba ne kullum jikin kullum sababbin kungiyoyi za ka yi ta ci kuma an tafi sallar wasallam haka ya ba ya ba wa al'ummarsa wannan wato tabbaci cewa haka za a yi ta samun irin wannan za a yi ta samun irin wannan kai dai kawai annabi sallar Salama ya bar maka abin da za ka kanka ne kai ne in ka ka rike wannan duk wata guguwa ta taso za ta lafa kai kana nan sai kan ba da ya taba ka sannan ya ce wani shi ka kunta in ka ga dama ka ce inda zalika tilas kana ala kani fawqa al-jabal alladhi huwa fihi wannan kogo wannan abin masallacin da suke cewa za su yi ba wai za su yi shi a makabarta ba da za su yi shi a kan kogo ne kan kogon da dutsen da kogon yake cikinsa wafi fi khabar mujahid annal malik tarakahum fi kafin wa bana ala kafin masjidan wa hadha aqrabu lillahi da kafin kama la yakhfa a labarin mujahid a wata ruwaya daga cikin ruwayoyin da aka samo cikin su shi cewa shi wannan sarki ya bar su a cikin kogon su yadda suke saboda ka a can wajen kogon kuma sai ya masallaci ce wannan shi ya fi kusa da zahirin lamari وهذا كله انما يحتاج اليه على القول بان اصحاب الكهف ماتوا بعد الايثار عليه وانا duk bayanan suna buƙatar a yi su ne bayan an tabbatar da cewa waɗannan yara waɗannan samari sun mutu bayan an gano su bayan an gano su sun mutu وأما القول بأنهم ناموا كما ناموا أولا فلا يحتاج إليه على ما قيل in kuma an ce a bacci suka koma kamar yadda suke baccin su na da to kaga wannan maganar ma ba a bukatar ta wa min jumla su ka dunkule ijmalan yace la yanbaghi liman lahu adda rushd an yadhhaba ila khilaf ma nafaqa fihi al-akhbar as-sahiha wal athar as-sariha yace ga wanda duk Allah ta'ala ya bashi shiriya ko ya take bai kamata ya je ya rike wani abin da ya saba wa abin da ingantattun hadisai ingantattun hadisai waɗanda suke fili karara suka zo da shi ba ya rike ya rike wannan aya bisa bisa halaccin yin masallaci akan kabari fa inna zalika fil riwayati la yace wannan ya kai matuƙa ga mata wa fi annuha nihaya kuma ya kai matuƙa ga rashin hankali wa qad ra'aytu man yudihu ما يفعله الجاهل في قبور الصالحين من أشرافها وبنائها بالجس والآجور وتأهيل والآجر وتأهيل القناديل عليها والصلاة إليها والطواف بها واستلامها والاجتماع عندها في أوقات مخصوصة إلى غير ذلك محتجا بهذه الآية الكريمة ما لن يجي ناقة وسوء ولن suke halatta wa wasu jahilai abinda suke yi a kaburburan wasu fi ishrafiya da a yi kabarin da tudu a kina a nan, tun wajen binne shi a yi kabarin ya yi tudu sosai kun zama na ya saba wa sunar annabi sallallahu alaihi wasallam sunar annabi shibir ake so kai wuce shibir kai wuce tani guda sannan ba a san shi ya yi doro to ya ce akwai wanda suke yin suke yi wa musalihan mutanen su sun musu su yi musu irin wannan kabari wannan su gine shi da siminti da gudo, sannan su kawo fitilu su saka sannan su zo suna sallah a gurin suna dawati suna rungumar kabarin suna sumbata suna tarurruka a gurin lokaci bayan lokaci kuma an taba su sai su hujja da wannan aya tun mun ga wajahilan da suke wannan to kaga shi a zamanin da ke nan suka sun zo da dama waɗanda suke nuna haramcin haka daga ciki akwai hadisin bukhari da muslim wanda suka rawaito daga aisha da abdullahi dan abbas suka ce yayin da mutuwa ta zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam rashin lafiyar sa da ya zo su rasuwa ya rika daukan ya rika daukan da kyalle yana sawa tagwa yana sawa a fuskar sa fa idza tamma biha kashafaha an ha, dan kuma abin da din ya ya ya tafi mata su man ya tafi mata sai ya ci ta ta wa qara wa huwa kadhalika yana cikin wannan yanayi da gargarar mutuwa sai yake cewa la'anatullahi ala yahudi wan nasara Allah ya tsine wa yahudi da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wato sun dai da kaburburan annabawan su masallatai ya yuhazziru ma sanau ina gargadin al'ummar ta kacce abin da suka yi haka nan ibnu hajar yake cewa to kaga wannan da Allah sallallahu alaihi ya tabbatar cewa rashin lafiya ne wanda ba zai tashi daga gare shi ba in tsoron kabarinsa kada ai abinda nasara yahudu suka yi abubuwa annabawan su sai yake gargaci akan wannan bayan kwana biyar sai wannan abu mai rasu isa isha radiyallahu ta'ala anha har ila yau bukhari da mutum sun ruwaito gare ta suke ta ummu habiba da ummu salama sun ba wa akan sallallahu salama labarin wata coci da suka gani a habasha a ciki an yi an yi hotunan annabi isa da na maryam alaihi salam sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ulaika inna ulaika shirar tarkala fihi idza yaw shirar qalbi idza kana fihi idza mata fihi rajul salih bada ala qatlihi masjidan wa sawaru fihi tilka suwar shi wadannan su ne shirarun mutane idan wani mutumin kirki daga cikin su ya rasu to su gina. don sa da masallaci akan kabarinsa wa sauwaru fi tilka suwar su yi waɗannan hotunan da kuke gani ulaika shirarul khalqi inda Allah yawmal qiyamati wanda su ne shiraran halitta a wurin Allah ranar gobe kiyama kana akwai hadisin Abu Huraira da shi ma Bukhari da Muslim sun ruwaito shi Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qatala Allahu al-yahud ittakhadhu qabra anbiya'ihim ko qubur anbiya'ihim masajid Allah ya la'anci Yahudawa sun mai da kaburburan annabawan su masallatayya haka nan eh, imam muslim ya fitar da hadisi daga jundub shi ma yake cewa na ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam kabar ya kafin ya bar duniya da kwana biyar yana cewa in ji abrau ila Allah ya yi kula ni minkum hadis ina ina wato ku fita zuwa ga Allah a ce a cikin ku ina da wani badadai to inda ba tsadda da inda kaza ni qalilan domin Allah ta'ala ya rike ni badadai kamar yadda ya rike annabi Ibrahim da a ce akwai wani wanda zai rike shi ba da dai cikin al'umma ta da abubakar ne sai ce ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubur asyaihim da tarihihim masajid ce waɗanda suka gabace ku sun rika mayar da kaburburan annabawansu da mutanen kirkin su masallatai ala fala tattakhizun qubur masajid ba ka kan ku rika yin da masallatai a abin nan a kaburburan kaburburan ku inni an hakum an zalika na hana ku yin haka to kaga wannan duk yana haramta maka yin haka don akwai hadisi su kuma da suka zo akan hana gini wato gine abin nan ah, gine makabari za ka lokaci ya yi za mu dakata a nan abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh